Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu. Sunana Aisha Mu'azu tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na safe. Yau Juma'a sha biyar ga watan Satumban shekarar 2023 ta fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran. To Aisha, tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki da ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka bi daga kasar sannan an tuhumi hunter biden ɗan shugaban amurka joe biden a ranar alhamis da laifin yaudarar wani dillali mai sai da bindiga ya sayar masa da makami to kanin labaran kenan idan muka koma bangaren rahotanni kuma za a ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta cimma nasarar kama masu manyan masu aikata laifi daban-daban sai dai masu ruwa da tsaki na cewa harkan tsaro ya ta'allaka ne da neman bayanan sirri zuma mutanen birni da ƙauye duka ya zama su ma suna suna ba da gudunmawansu a abubuwan da yake faruwa domin su nan take a kan idonsu abubuwan yake faruwa baya ka jefa al'ummar najeriya cikin duhu tsawon sa'o'i gazawar samar da wutar lantarki da tashoshin samar da wutar lantarkin ƙasar suka yi sun shafi masana'antu wanda masu masana'antu ke cewa ba za mu iya faɗa asarorin da aka yi ba sai dai fatan ubangiji allah mai wa da mutane da kuma leburori da majoritin aiki ake biya faton to ga wanda za su yi wannan aiki ba su samu damar sun yi ba sai dai masu kamfanin nuka haka su dan yi musu adalci kamar yadda muka saba a duk ranar juma'a za mu kawo muku shirin manuniya na isa lawal ikara sai kuma nasihar malamai amma kafin mu kai ga duk waɗannan sai bayan mun ji yadda duniyar tamu ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin Alhamis a gabashin kasar Libya suna aiki inda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane sannan dubbai suka bata. Ya zuwa yanzu da ya ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar Lahadin da ta wuce. kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito ministan lafiya na gabashin libya uthman abdul-jalil yana cewa an binne gawarwakin mutum dubu uku yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu abdulrahman alkaifi magajin garin darna ya shaidawa gidan talabijin na al'arabiya cewa adadin waɗanda suka mutu zai iya kaiwa dubu ashirin Darna shine yanki da ambaliyar ta fi kamari, da ruwan sama kamar da bakin kwarya da fashewar madatsun ruwa suka lalata gine-gine, sannan taɓo ya binne yankuna da kuma awon gaba da mutane zuwa teku. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a ranar Alhamis cewa ta koro su ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka biyu daga ƙasar. bisa zarginsa da yin aiki da wani ɗan ƙasar rasha da a bayan moscow ta zarga da yin ayyukan leƙen asiri a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce ta gayyaci jakadiyar amurka lynn tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diflomasiyar biyu jeff selin da david bernstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hudda da wani ɗan ƙasar rasha robert shanob kuma dole ne su bar yankin na rasha a cikin kwanaki bakwai shanob ya yi aiki ne a matsayin ma'aikaci na kasar a karamin ofishin jakadancin amurka da ke gabashin birnin vladivostok na sama da shekaru 25 har sai da rasha ta ba da umarnin dakatar da ma'aikatan cikin gida na ofishin jakadancin amurka a shekarar 2021 labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An tuhumi Hunter Biden ɗan shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis da laifin yaudarar wani dillali mai sai da bindiga ya sayar masa da makami. Wata sabuwar alama da ke nuna yadda matsalolin shari'a da Hunter ke fuskanta zai iya shafar takarar mahaifinsa na tsayawa sake takara a shekara mai zuwa. wannan ne karan farko da aka tuhumi wani ɗan shugaban ƙasa mai ci da aka shigar a kotun gunduma ta amurka da ke dalawaya inda aka tuhumi hanta badin da laifuka uku masu alaƙa da yin karya game da cewa yana amfani da miyagun ƙwayoyi a wancan lokacin wanda a ƙarƙashin doka ta haramta masa mallakar bindiga. wannan shari'ar na wakana ne yayin da mai yiwuwa joe biden mai shekaru 80 da haihuwa ya sake karawa da wanda ya gada na jam'iyyar republican donald trump mai shekaru 77 wanda ke fuskantar shari'a hudu a kansa labaran duniya kashi na farko kenan nan ba da jimawa ba hafiz zai dawo da sauran labaran amma kafin nan za mu garzaya babban birnin tarayyar Najeriya inda babban hafsan 'yan sandan kasar IGP Kayode egbetoku ya bayyana irin manyan nasarorin da jami'ansa suka cimma cikin makonni biyar wanda yake da nasaba da aiki da bayanan sirri. Ga dai wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ci gaban labarin cikin wannan rahoton. In the past five weeks, our committed officers have demonstrated relentless determination in upholding law and order. Babban sufetan 'yan sandan Najeriya kenan, Dr. Kayode Egbetekun, ke ganawa da manyan jami'an rundunar daga sassa daban-daban na Najeriya, inda ke cewar cikin makonni biyar da sun ka gabata. 'Yan sandan sun tabbatar da lalle su jajirtattun jami'an tsaro ne waɗanda suke kare doka da oda. ta hanyar tsarawa da aiwatar da farma miyagun gari biyo bayan amfani da ingantattun bayanan sirri rundunar 'yan sandan najeriya ta katse hanzarin wasu nau'o'in gungun bata gari an cafke 'yan fashi da makamai kimanin 288 masu garkuwa da mutane 187 'yan ina da kisa kuma 198 da kuma wasu mutane 59 da ke rike da makamai ba bisa ka'ida ba 'yan kungiyoyin asiri 265 eh. ne aka kama da kuma ƙarin wasu mutum 1,891 da su kuma suka aikata wasu laifuka daban-daban dukkanin hakan a cikin makonni biyar da sun ka gabata kazalika 'yan sandan sun kuma kwato bindigogi sama da 120 harsasai sama da guda 600 da kuma motocin sata guda 89 tare da kubutar da mutane 70 da aka yi garkuwa da su dr egbetekun ya nanata su na amso makaman da ke hannun jama'a ba bisa ka'ida ba inda ya buƙaci dukkanin wani wanda ke rike da makami ta haramtacciyar hanya to yi wa kansa kiyamun laili ya wanke kafa ya sadada zuwa caji ofis da ke kusa da shi don mikawa salun alun bashir dan musa na daga cikin masu daga murya kan matsalar tsaro a najeriya kamar yadda shi shugaban yan sanda na kasa baki daya da kididdigar da ya bada a cikin makonni biyar da suka wuce zuwa yanzu ina ganin abin ya yi tasiri sosai da gaske gaske idan za su ci gaba da kai irin wannan hare-haren to za a samu saukin ta'addanci ba kaɗan ba to ya kamata duk inda za su kai hari su kuma yi shirin cewa in sun kai harin to za su ajiye mutanen da ke wannan yankin jami'an tsaron za su zauna masa na dindindin saboda gudun kada daga baya bayan sun bar wurin su 'yan ta'adda su kuma su mutanen yankunan da ah, ta da kulli Muhammad Kyari Sandabe Bakaka na ganin don samun cikakkiyar nasara a wannan yanayi to su ma jama'a na da irin rawar da za su taka. Harkan polis, harkan tsaro ya ta'allaka ne da neman bayanan sirri. Zuma mutanen birni da ƙauye duka ya zama su ma suna suna ba da gudunmawansu a abubuwan da yake faruwa domin su nan take a kan idonsu abubuwan yake faruwa. Fatan 'yan Najeriya dai shine samun ingantaccen tsaro da zai sa suke bacci da ido biyu. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan mai na na To kai tsaye ake sauraron wannan shirin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karashen labaran duniya. Kasar Pakistan za ta sake buɗe babbar hanyar iyaka ta Turkham da Afghanistan a yau Juma'a. bayan rufewa na kwanaki tara saboda ta'addanci da sauran matsalolin tsaro a cewar jami'an kasashen biyu wannan sabon sauyi da aka samu ya zo ne bayan da ministan harkokin wajen taliban amir khan muttaki ya yi alkawari a wata ganawa jiya alhamis da makaddashin jakadan islamabad a birnin kabul cewa kungiyar ba za ta amince da amfani da kasar afghanistan wajen aiwatar da ayyukan ta'addanci kan pakistan ba wani jami'in pakistan ya shaida wa boa bisa sharaɗin a sake sunansa saboda ba a ba shi izinin yin magana da kafafen yada labarai a bainar jama'a ba daga ƙarshe ɗaya daga cikin fitattun manhajoji na duniya tiktok na ci gaba da fuskantar suka a kenya game da abin da masu suka suke gani a matsayin abubuwa marasa kyau kalaman kyama da kuma munanan halaye da ake watsawa a manhajar. wani mai bafutuka ya aika da takardar koke ga majalisar dokokin kasar da ta haramta amfani da manhajar ta cana duk da cewa miliyoyin matasan kenya na amfani da ita wajen nishadi cuɗanya da jama'a ko ma neman kuɗi wani binciken jin ra'ayin jama'a na 2023 da cibiyar labaran zamani ta reuters ta yi kenya ce babbar cibiyar duniya ta amfani da tiktok saboda dalilai daban-daban Muhammad Hafiz Baballe nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma bari mu koma kan sauran rahotanninmu. Rahotanni daga Kano a Najeriya sun ce ayyukan manya da ƙananan masana'antu a birnin sun tsaya cik sanadiyar katsewar wutar lantarki da aka fuskanta tsawon sa'o'i da dama a sassan ƙasar. Al'amarin wato da ya haifar da mummunan koma baya a fuskar hada-hadar tattalin arziki muhammad mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton yankunan birane da na karkara a fadin najeriya sun kasance cikin mummunan yanayin halin duhu saboda ɗaukewar hasken lantarki sanadiyar durƙushewar na'urorin da ke samar da wuta daga cibiyoyin sarrafa lantarki na ƙasar ko da yake dama 'yan ƙasar na kokawa da kamfar lantarki tsawon shekaru masu yawa amma ga alama yanayin na jiya ya jefa al'umma cikin mawuyacin hali gaskiya wannan ba sabon abu bane ga 'yan najeriya mun riga mun saba shi in ka ɗauka ya kamata a ce irin waɗannan matsaloli ya kamata a ce an wuce wannan guri bai kamata a ce har yanzu kasan nan ana dogaro akan wani abu guda ɗaya wanda watakila aka ce ya lalace sai dai kuma ya tsaya ba sunana abdulmalik aminu ya kasai ni dai gaskiya gwamnati a irin wannan abubuwan da ake ake fama da shi musamman wannan rashin tattalin arziki da menene a ce kuma lokaci da an wayi gari yau bamu da wuta a Najeriya ga baki ɗaya gaskiya kalubale ne. Shi kuwa wani magidanci mai suna Malam Tajuddin ya ce sun kwashe fiye da makonni biyu ba su ga hasken lantarki ba a unguwarsu tun gabanin durƙushewar na'urorin lantarki na Najeriya. In ma sun kawo da ba ta sakan biyar an ɗauke ta sai dai mutum in yana da kuɗi ya sai mai in kuma gana da kuɗi ka haɗa sola a gidanka. A wannan masifar zafin da ake fama da shi ga mai da ya tsada nawa ne mai mai kusan ɗari shida. da ashirin duka biyu ba kenan ga ba abinci sannan ga ba wuta ai gwara kai ta abincin ka manta da wutar a ci gaba da tafiya a haka ga alama wannan yanayi ya durkusar da aikace-aikacen manyan kamfanoni da ƙanana da matsakaitan masana'antu a birni da kewayen kano alhaji suleiman abubakar na ɗaya daga cikin mamallaka kamfani a rukunin kananan masana'antu na dakata a birnin Kano. Ba za mu iya faɗa asarorin da aka yi ba gaskiya a ce wai an rasa kaza ba zai yiwu ba. Daidai fatan Ubangiji Allah mai da mutane da kuma leburori da majoratin mu 'yan su mun sukel da ba wasu mm, aiki ake biya faton to kaga wannan duk wanda suke wannan kwanan suke wannan za su yi wannan aiki ba su samu damar sun yi ba sai dai masu kamfanin nuka haka su dan yi musu adalci a musu isa saboda haka tun da kan leburori zuwa masu kamfanin nuka ba a samu jin daɗi ba kwarai da gaske. Cin kimanin shekaru goma da suka shuɗe ne gwamnatin Najeriya ta sake fasalin samar da wutan lantarki a ƙasar, inda tun daga wancan lokaci kamfanonin da ke samarwa da kuma waɗanda ke rarraba lantarkin kowanne ke cin gashin kansa. Kamfanin Ketco shine ke rarraba hasken lantarki a jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina. kuma sani balasani shine kakakin kamfanin mai shalkwata a kano kai tsaye ba mu ne da alhakin gyaran shi wannan system collapse din ba yan uwanmu ne transmission company of nigeria su muna bibiya muna jin ya abin yake kuma insha Allah su isan bamu magana cewa sun shawo kan matsalar kuma ina fatan wutar ba za ta jima ba insha Allah za ta dawo system collapse da muka samu kafin wannan tun a watan Yuli na shekarar da ta gabata ne kaga yanzu fiya da shekara ɗaya ba a samu irin wannan ba muna daɗa bawa jama'a hakuri a daidai gabar kammala wannan rahoto ne rahotanni suka bayyana cewa kamfanin tcn da ke samar da wutar lantarki a najeriya ya samu nasarar dawo da hasken lantarkin a wasu sassan kasar bayan farfado da ayyukan na'urori a cibiyoyin da ke ba da hasken lantarkin na ƙasa. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to an gaishe ka mahmud ibrahim kwari masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba manuniya alamu dai hukuncin kotun sauran karikin zaben shugaban kasa a Najeriya ta sa siyasar kasar ta kara dumama. Ba tauye haƙƙi ba ne an yanke mana haƙƙi ne ma gaba ɗaya. Ba a nuna mana mutunci ba ko ɗaya a cikin wannan shari'a. wannan cin tara ina in tabbatar miki da cewa ba za mu biya tara ba domin za mu ɗaukaka ƙara kotun daga ita sai dai kotun Allah isa. Sai dai kuma wani tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa jam'iyyar SDP ya ce ai jam'iyyar PDP ce ta fara fara shuka shukar da ta tsirar da abubuwan kyama. Ai zalunci PDP ce ta haifi zalunci. Ni na gani na je so goma sha daya kotu. Me PDP kuma za ta yi magana a kan wai zalunci a kotu? Ai su ne uwar zalunci. Game da gurgure gurbin ministan jihar Kano da ake cin kasuwa masa zattawar tare Najeriya babu jihar Kaduna kuwa Farfesa Isha Ibrahim Ango ne ke cewa an danne damar da doka ta bai wa al'umma. Gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da ba ta da wakilci. Su sauran jihohi jihohin sun yi sa'a dama bibi ne suke da shi to ɗaiɗai ba ka amince ba ko ba a yi ba ba komai kaduna ce kawai ba ta da ko ɗaya. su kuwa wasu masana cewa suke ai cire tallafi ya ta gayyar talakawan najeriya da dama. ana magana cewa sanadiyan cire tallafin man nan shekara na 2023 din nan watan ɗaya zuwa watan uku akwai mutum mutane miliyan hudu da suka shiga cikin talauci a kuma yanzu zuwa ƙarshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan bakwai da dubu ɗari da za su shiga cikin talauci sa ka ga rayuwar mutane duk ta canza. waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri Ina na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin hikima. Shiri na ɗari da talatin da biyar cikin jerin shirye manuniyan da kan tattauna da 'yan ƙasa da kuma hukuma. Hukumar kuma ita ce ta yi hukunci kan karar shugaban ƙasar da 'yan adawa ke ta cewa a gaskiyar magana suna ganin an tafkata mama. Dabta Yunusa Tanko jigo ne a jam'iyyar Leban da ya ce yadda kotun ta yanke hukunci ne yasa dole su yi 'yan adawa su dugunzuma. Ba tauye haƙƙi ba ne an yanke mana haki ne ma gaba ɗaya. Ba mu da haƙƙi ba mu da ma ba a nuna mana mutunci ba ko ɗaya a cikin wannan shari'a. Kuma duk abubuwan da muka faɗa da su ma aika su ma 'yan Najeriya ne an sun ga abin da aka magudin da aka tafka a cikin wannan wannan zaɓe. Amma suke cin mu tara bacin kuma sun cin mutuncin mu. To abin da suka yi a ci gaba ma'ana shi ne barawo ma zai iya zuwa ya zo ya nemi shugabancin najeriya kuma ba wanda ya isa hana shi billahi lazi kuma a kashe demokradiyya abin da ake kokarin yi kenan yanzu da ake cikin zinnan kowa ma in ya gida ma kuma in dai kana da kuɗi za ka iya zuwa ka fito da mutane wanda za su samu da mutane hankali za su iya satan akwati za su iya magudi za su iya duk abubuwan da suka yi dama don su kama don kama rage mulki za su yi shi mu kuma mu daga kara wannan tare da za ka ci mu mu daga kara sai mu gani ko za mu iya biya ko ba za mu biya ba shi ma dai wani jigon jam'iyyar PDP a tare Najeriya Malam Umar Sani Dikadi ya ce tattara tarin tarar da aka tura wa masu kara ya sa suka gane cewa lallai dai Allah kadai ya san karatun kurma daman ban mu dauki daman cewa kotun nan za ta yi mana adalci ba amma duk da haka da yake tsarin mulki ya ba da dama ka kai kotu to dole ne mu kai kotun farko kafin mu je kotu na biyu kuma taron da aka shimfiɗa cewa an yi mana cewa mu biya cikin kwana biyu ko kwana uku ya nuna gaggawa na kotu saboda haka idan za mu ɗaukaka ƙara dole ne a dakatar da wannan maganar biyan tara domin ba ita ce kotu na ƙarshe ba kotun ƙarshe shine kotun koli na supreme court ita ce za ta iya cewa A eh, ta tabbatar da wannan abin da kotun ta yi ko kuma ta sauya abubuwan da wannan kotun ta yi saboda haka mun ɗaukaka ƙara tun ajiyan tun da kwana goma sha hudu ne muke da shi na shigar da ƙara sannan kuma a saurari ƙaranmu saboda haka wannan cin tara ina son tabbatar muke da cewa ba za mu biya tara ba domin za mu ɗaukaka ƙara kuma idan kotun koli ta ce to lallai ta tabbatar da wannan tara to a lokacin ne zamu biya tun da wannan kotun daga ita sai dai kotun Allah ya isa. Sai dai kuma tun tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa SDP Dr. Umar Ardo bulle na ga duniya cewa ai idan har ma za a zira zaren zargi ga kotunan Najeriya to PDP ma ya kamata a fara tuhuma. Sa'ilin da PDP suke gasa mini kayan zalunci a hannu sannan rugo zuwa kotu kotu su kara mini garwashin wuta a kai me pdp ta ce ai sa'ilin pdp da shugabanninta da kuma gwamnatocin da suka kafa sun ga kaman kayan ado suke yi da zalunci ato yanzu abun ya juye reshe ya juye ga mujiya sannan su ce za su yi fada za su ihu za su ce magana wai ana zalunci ai zalunci pdp ce ta haifi zalunci ni na gani na je so goma sha daya kotu pdp su bi kotu su ba da kuɗi su yi duk abin da za su kotu su juya a kaina supreme court sau uku na je court of appeal sau uku na je high court su biyar na je mai pdp kuma za ta yi magana akan wai zalunci a kotu ai su ne zalunci tun bayan tun kuɗe ta ta da tantance minista daga jihar kaduna wasu masana ke ganin ashi kenan kuma jihar kaduna za ta taka tarkon tagumi sai dai kuma idan daga baya za ta nemi alfarma sai dai kuma ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran da kan kai komo a duniya farfesa ishau ibrahim ango na jami'ar jihar kaduna ya ce ya zama wajibi shugaban ƙasa ya gaggauta ɗaukan minista da daga jihar Kaduna tunda dai majalisar zattawa ta riga ta fara zama. Tsari dai na federaliya da kuma doka da aka samu ta tsarin mulkin Najeriya ya nuna cewa kowace jiha a bata akalla wakilci a majalisar gudanarwa ko zartarwa ta kasa mu kuma jihar kaduna minista ɗaya aka bayar kuma majalisa bata tabbatar da shi ba kuma a yanzu haka suna an so mu gudanar da tarika na majalisar ba mu da wakilci a ciki wannan yana da haɗari kwarai da gaske domin mai ɗaki shi ya san inda ruwa yake zuba in da muna da wakilci abin da ya dame mu zai iya ba da korafin mu kuma ko me za a raba za a tabbatar an ba mu so wannan gaskiya abu ne mai cutarwa kwarai da gaske amma dai tun da akwai ma'aikata guda ɗaya da naga an kusan an ware ta ba a taɓa ta ba sai mu ce to muna zaton wannan ma'aikatar ita aka ban mana to amma a haka ɗin ma muna kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da ya hanzarta domin a sami sabon wakilci ko wanda zai wakilce mu a wannan matsayi domin mu ma jihar Kaduna mu sami abin nan domin rashin haka gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da ba ta da wakilci su sauran jihohin da su ma ba amince da ministocinsu ba sun yi sa'a dama bibi ne suke kake da shi to ɗaiɗai ba ka amince ba ko ba a yi ba ba komai amma mu ko ɗayan ma ba mu da shi kaduna ce kawai ba ta da ko ɗaya kuma na ganin wannan abin a duba ne kwarai da gaske. game da kwarmato da kwarorotan kwashe tallafin taimakawa farashin mai a najeriya kuwa masana da wasu 'yan ƙasa ne ke cewa a gaskiya cire tallafin ya buga wa talakawan najeriya guduma. ana magana cewa sanadiyan cire tallafin man nan shekara na 2023 din nan watan ɗaya zuwa watan uku akwai mutum mutane miliyan hudu da suka shiga cikin talauci a kuma yanzu zuwa ƙarshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan bakwai da dubu ɗari da za su tashi shiga cikin talauci za ka ga rayuwar mutane duk ta canza mutane a Najeriya za ga suna tafiya a kafa yanayin abincin da al'umma suke ci ma ya canza za ga yanzu a samu a ci abincin ma ake magana ba magana abinci da nama ba mutane suna cikin halin ha'ula'i musamman ma mata don yanzu ina gaya maka mata ma yanzu suke rike da gida saboda mazajen nan galibi masu yin acaba ne an cire tallafin man nan motoci suna a ajiye mashinan ma an an sun sa man sun zagaya kuɗin su sukan ce baya dawo tsadar rayuwa tsadar mai yanzu abin da mata suka koma kenan wanke wanke da yara gidan masu kuɗi saboda babu abinci yanzu halin da ake ciki mafi akasarin talakawa musamman matasa wallahi ba su san ina za su tunkara samu naira ashirin ba za ka ga mutum wallahi ba barawo ba ne magidanci ne amma wallahi zai je ya sata dattijuwa ko kuma budurwa ko bazawara za ta je kai badala don ta samu abin da za ta ce ta da yanta wannan halin da ake ciki kenan a wannan kasa tamu Najeriya ƙasar da ake sanya ta a cikin ƙasashen da suka fi arziki a duniya. kenan cikin wannan shiri na manuniya sai daga mi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa kullum kwanan duniya ne suke ƙara rama. Domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku hamsin da ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suke ta faman takama. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan bambare dukkanin bamborin da ka iya kawo barambarama kuma a madadin su duka ni isa lol ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya To an gaishe ka na ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na gaba. ni dai suna na Hamza Adam Abdulhamid. Shi addinin Musulunci yana da tanade-tanade masu yawan gaske waɗanda in Musulmi sun bi su babu shakka za su zauna lafiya tsakaninsu da junansu, za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda ma ba Musulmi ba, za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda suke jagorancin al'umma wato hukumomi kenan. Daga cikin abubuwan da Musulunci ya zana wa Musulmi su bi. akwai wa'azi wanda shine babban abin da musulunci yake bukata domin in ba a wa'azantar da al'umma to babu shakka za su shiga hanya mummuna ta rayuwa da kuma hanya mummuna ta aƙida saboda haka Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar har zuwa ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya ce ku ne ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kuka cancanci ku zama mafi alkhairin al'umma wanda kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke hani daga mummunan aiki kaga wannan umarni ne da bayani da Allah subhanahu ta'ala ya yi na nuna cewa al'ummar musulmi su yi wa'azi to wa'azin nan in ya shiga cikin zukatan mutane to za ga musulmi ya san musuluncinsu hakikar sani ya san haƙƙinsa da yake kansa ya san haƙƙinsa da zai be ɗan uwansa musulmi kuma ya san haƙƙinsa da zai be wa ɗan uwansa wanda suke zaune a ƙasa ɗaya domin akwai uhuwa islamiyya akwai uhuwa waɗaniya akwai uhuwa insaniya wato akwai yan uwantaka ta jini akwai yan uwantaka ta addini ɗaya akwai yan uwantaka ta zaman ƙasa ɗaya akwai um, uh, uh, yan uwantaka ta kasancewar ku dukkan ku yan adam Allah subhanahu wata'ala ya daraja dan adam kowane iri ne To Allah ya sa amfana da tunatarwar malam. Jama'a masu sauraro kafin mu karkara shirin yanzu ga babale ya dawo da labarai a takaice. Aisha ga labaran a takaice. tawagar masu bincike da ke aikin ceto sun kwashe yinin alhamis a gabashin kasar libya suna aiki inda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar dubban mutane sannan dubbai suka bata ya zuwa yanzu dai ba a san hakikanin adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a ranar lahadin da ta wuce ba. kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito ministan lafiya na gabashin libya usman abdul-jalil yana cewa an binne gawarwakin mutum dubu uku yayin da ake ci gaba da shirin binne wasu ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗa a ranar alhamis cewa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin amurka biyu daga ƙasar bisa zargin su da yin aiki da wani ɗan ƙasar rasha da a bayan moscow ta zarga da yin ayyukan leƙen asiri a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce ta gayyaci jakadiyar amurka lynn tracy tare da sanar da ita cewa jami'an diflomasiyyar biyu jeff selin da david bannenstein sun gudanar da ayyukan da suka saba doka ta hanyar hudda da wani dan ƙasar rasha robert shanob kuma dole ne su bayar a su bar yankin na rasha a cikin kwanaki bakwai. an tuhumi Hunter Biden ɗan shugaban Amurka Joe Biden a ranar Alhamis da laifin yaudarar wani dillali mai sai da bindiga ya sayar masa da makami wata sabuwar alama da ke nuna yadda matsalolin shari'a da Hunter ke fuskanta za ta iya shafar takarar da mahaifinsa zai yi na sake tsayawa takara a shekara mai zuwa. wannan ne karan farko da aka tuhumi wani ɗan shugaban ƙasa mai ci da aka shigar a kotun gunduma ta amurka da ke lawaya inda aka tuhumi hunter biden da laifuffuka uku masu alaƙa da yin ƙarya game da cewa yana amfani da miyagun ƙwayoyi a wancan lokacin wanda a ƙarƙashin doka ta haramta masa mallakar bindiga. Kasar Pakistan za ta sake buɗe babbar hanyar iyaka ta Takham da Afghanistan a yau Juma'a bayan rufewa na kwanaki tara saboda ta'addanci da sauran matsalolin tsaro a cewar jami'an kasashen biyu wannan sabon sauyi da aka samu ya zo ne bayan da misan harkokin wajen taliban khan mutaki ya yi alkawari a wata ganawa jiya alhamis da mukaddashin jakadan islamabad a birnin kabul da haka ne kuma muka zo ga wato masu sauraro da haka ne kuma zamu tabar mu na safe a yau sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya kamaru nijar da chadi a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ilahir ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni daji balawai da kuma wanda ya kula mana da na'ura zu'az zubair ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'assalam. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.